Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. A daidai lokacin da ake shirin zaben gwamnoni a jihohi 28 a Najeriya a ranar Asabar 18 ga watan nan na Maris, hankalin masu nazarin harkokin siyasa ya fara komawa kan yaya zaben zai kaya. Daga cikin abin da ake nazari akwai batun dawo da amfani da tsaffin naira dubu ɗaya, ɗari biyar da kuma naira ɗari biyu. Lura da cewa daga cikin hujjojin sauya samfarin kuɗaɗen akwai yunkurin daƙile mummunan ɗabi'a nan ta sayan ƙuri'a. To yanzu da aka dawo da amfani da su anya ba za a saye ƙuri'un zaben gwamnoni ba kuwa? Shirin Najeriya a yau na musamman kan zaɓukan shekarar 2023 da ke zuwa duk ranar Alhamis ya dubi yiwuwar samun sayan ƙuri'a a zaben gwamnonin Najeriya. A zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairun da ya gabata akwai ƙungiyoyin sa ido daga ciki da wajen ƙasar da suka dubi yadda zaben ya gudana. Mun tuntuɓi ƙungiyar nan da ke sa ido akan harkokin mulki da zaɓe wato yaga Afirka. Shin an samu sayan ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa da ya gabata? Mun kuma ji hasashenta kan zaben gwamnoni kan batun sayan ƙuri'a. Sunana Idris Muhammad ina ɗaya daga cikin mai harkar horaswa na masu sa ido a kan zaɓe a yaga Afirka. na ba da gudunmawa sosai wurin horaswa sannan kuma ranar zaɓe mun kasance ɗaya daga cikin waɗanda ke kula da sakamakon zaben nan da yake kuma daga jihohi talatin da shida da kuma abuja baki ɗaya to wannan gudunmawar ne ke ba da ga afirka to kuma kuna da labaran abubuwan da suka wakana a rumfunan zaɓe baki ɗaya kenan Eh muna da shi saboda ita wannan kungiya ta mu ta ga Afirka tana sa ido ne ta harkar zaɓe tun daga zuwan ma'aikatan zaɓe din har zuwa lokacin da ake faɗin sakamakon zaɓen alika shi a bango. To muna kula da dukkan abubuwan da ke faruwa daga farko har ƙarshe. Lura da cewa daga cikin dalilan da aka bayar na canza kudaden Najeriya akwai dalilin hana sayan ƙuri'a. Shin a zaɓen da ya gabata na shugaban ƙasa kun samu rahotannin cewa an sai ƙuri'a ko kuma ba ku samu rahotannin ba? eto eh, zan ce ma dai a cikin zaɓuɓɓukan ma da muka duba daga na shekarar 2015-2019 za mu iya cewa wannan zaɓen ne kaɗai wanda aka yi shi ba tare da mun samu eh, ƙorafe-ƙorafe na siyan ƙura'a ba don gaskiya kusan kashi casa'in da wani abu ya nuna mana cewa ba a ga alamun siyan ƙura'an nan ba ko da kuɗi ko ta wata hanya amma sauran kuwa zaɓuɓɓukan da aka yi a baya ya nuna mana tsiri-tsiri yadda wasu suka rinka dillancin ƙuri'un mutane da kuɗi da kuma sauran kayan masarufi wanda aka rinka babbada a rumfunan zaɓe. Akwai hotuna da suka fito kamar daga jihar Kano da wani bangare na jihar Katsina. Ana nuna mutane da taliya suna nuna cewa kamar an ba su taliya sun yi zaɓe. Wannan labaran duk na ƙanzan kurege ne kenan. To ba zan ce ma na ƙanzon kurege ba ne saboda ai ba mu kaɗai ba ne ke harkar sa idan nan kuma abubuwa ne wanda wani abun ba dole ba ne ka san ana yin shi ba amma mu dai iya namu iya binciken da muka ba mu ga wannan Ila sun yi shi ne kamar a ce wasu 'yan kwanaki kafin a saka ƙura'an amma dai a rumfar zaɓe mu ba mu ga inda aka rinka miƙa taliyoyi nan ba da sauransu. To lura da cewa yanzu gashi a babban bankin Najeriya ko in ce kotu ta ba da umarnin cewa a ci gaba da amfani da kudaden da aka hana amfani da su a baya kuma babban bankin najeriya ya ba da kai boriya hautun da ya bai wa bankuna umarnin cewa su rika bayarwa kuma su rika karba to kana ganin kenan a zaben gwamnoni akwai yiwuwar a samu sayan ƙuri'a to yanzu iya cewa akwai yiwuwar saboda muna ganin abin da ya hana ba a sayan ƙuri'a ba a zaben shugaban kasa shine rashin shi wannan kuɗaɗe din a hannun 'yan siyasa da kuma sauran mutane sannan kuma yin sabon kuɗin da ya hana 'yan siyasa su fito su ba da tsofaffin kuɗin saboda sun san da cewa ko da sun ba su masu kaɗa ƙuri'a masu kaɗa ƙura'a ba za su ansa ba saboda sun san babu banki ko ɗan kasuwa da zai anshi kuɗin to amma yanzu kuma dokan nan da kotu ta bada dole a ci gaba da amfani da tsaffin kuɗin ka iya kawo barazana ga zaben saboda ana sun wasu daga cikin 'yan siyasa sun tara wannan kuɗin ne sun ajiye shi yasa suke ta ƙoƙarin su ga an ba su dama to za su iya amfani da shi a zaben gwamnonin to shine abun barazana ga ciki. A to wai yanzu misali sayan ƙuri'a da ake cewa lallai sai an ba da kuɗi ne an mutum ya zaɓi wanda aka ce ya zaɓa ko kuma ana iya idan aka bai wa mutum kayan abinci ko kuma dai wani abu wanda zai sa ya zaɓi wani shi ma wannan sayan ƙuri'a ne. To kamar dai mu sayan ƙuri'an da muka sani shi ne a ba shi mai kaɗa ƙuri'a kuɗi ko kayan abinci a rumfar zaɓe domin ya zaɓi wani ɗan siyasa ko kuma ya zaɓi wata jam'iyya wanda ake tunanin ita ake so to mu shi muka sani amma ƙila akwai irin wata hanyar siyan ƙuri'a daban wanda ga da manyan 'yan siyasa ake yin ta wadda ba dole ba ne mu amma mu dai wadda muka fi sani kwamani ita ce wadda na gaya maka yanzu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya malalibo shirin Najeriya a yau a hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, Community FM Jos a jihar Filato a kan mita 93.3, da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, sai Badeg Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To madalla, kamar yadda muka ambata tun farkon shirin cewa mun dubi batun yadda za ta kaya ne a zaben gwamnonin Najeriya da ke tafe. A farkon shirin kun ji Idris Muhammad daga kungiyar nan mai sa ido akan harkokin shugabanci da zaɓe a Afirka wato Yaga Afirka da bayanin yadda suka kalli zaben shugaban ƙasa da ya gabata. Domin ƙarawa shirin armashi mun nemi jin ta bakin masu niyyar sayar da ƙuri'unsu a zaben gwamnoni da ke tafe amma haƙar tamu bata cimma ruwa ba. Yanzu ga wani masanin kimiyyar siyasa da ƙarin haske kan zaben da ke tafe. Abubakar Umar Kari malami a jami'ar Abuja. Kasantuwar cewa kana daga cikin waɗanda kuka ziyarci rumfunan zaɓe a ranar da aka yi zaben shugaban ƙasa. Shin kun ga abin nan da ake kira vote bayan wato sayan ƙuri'a a lokacin da aka yi wannan zaɓe na ranar 25 ga watan biyu da ya gabata? Eh na yi aiki da tawagar ƙungiyar Amurkawa na ah, wadda kaman za a iya cewa tawaga ce ta haɗin gwiwa tsakanin kungiyoyin nan guda biyu na IRI wata na jam'iyyar Republican da kuma NDI na jam'iyyar Democrat. Kuma mun tura wakilai ashirin da babban birnin tarayya. Sa'an nan kuma mun yi ta samun rahotanni na kai tsaye a lokacin da ake aiwatar da wannan zaɓe daga masu sa ido na wannan kungiya a duka waɗannan joki. Mm. To, inda aka yi magana a dunkule gaba ɗaya za a iya yin ƙuri'a bai yi tasiri ba kwarai da gaske a lokacin wannan zaɓe saboda wanda ma muka ce mun gani bai kai ya kawo ba eh an gani ɗaya biyu haka a can amma bai yi kamar da yadda abuwa suke ta faruwa a baya ba inda abin zai kasance cewa kamar kasuwa ne ta hada-hada a wannan lokaci an yi shi a matuƙar ɓoye kuma a wuraren ma da aka ce an yi ɗin hasashe ne kawai an ga dai waɗansu mutane suna da kunuku amma babu wanda ya ga kuɗi aka ba wani to sai dai mun ta jin zarge cewa an karfi lambobin wayan mutane an tura musu amma wannan ma hmm. idan har akwai da ƙuri'an ga kawai aka yi eh, shine abubuwa da aka yi ta rarrabawa mutane kafin ranar zaɓe yawwa kamar irin su shiga da su gishiri da su tura ah, mai zani da shinkafa da taliya da waye wanda jam'iyyu da 'yan takara suka ke kafin ranar zaɓe to amma dai ita wannan muguwar al'ada ta fito da kuɗi karara ana ce in ka zaɓi wani za a ba ka kaza ba a ganta sosai ba eh, inda wanda kawai hasashe da tunani su suka yi da a baya idan an ga waɗannan abubuwa har hotuna ake ɗauka hmm. ah, kuma za a iya ce a rumfa kaza a ward kaza a gari kaza a garman kuma kaza an yi haka da amma dai shi wannan zaɓe na ashirin da biyar watan fabrairu gaskiya wannan da gaske. a to prof idan muka lura cikin dalilan da suka sa aka canza naira dubu ɗaya da ɗari biyar da naira ɗari biyu akwai magana cewa ana yunkurin dakile wannan ɗabi'a ne ta sayan ƙuri'a to sai gashi kuma kotun koli ta ba da umarnin cewa babban banki ya ci gaba da amfani da waɗannan kuɗaɗe a matsayin kuɗaɗe na najeriya har watan sha biyu ga zaɓe na zuwa ranar asabar kana ganin akwai yiwuwar a samu sayan ƙuri'a tunda waɗannan kuɗi da da ake tunanin ba kuɗaɗe ba ne yanzu an dawo an yarda a amfani da su. to hakan tana iya yiwuwa tabbas manyan dalilai kuma babban dalilin da ya sami yawa ba ita wacce harka ta sayan ƙuri'u <clears throat> ba ta tasiri ba saboda babu kuɗin ne a hannu ita kuma daman kasuwa mai saya da mai sayarwa dole ne a ce akwai kuɗi a hannu. Hmm. So, da yawa idan har waɗannan kuɗi sun wadata, wadda kuma yana da shafin kwanar da gaske saboda har yanzu dai an dai ɗaga dokar da har yanzu ba a fara ganin kuɗin ba. Hmm. To, amma muddin aka fi da kuɗin hakan zai iya faruwa. Ah, ba za a kawar da duwar hakan ba. Hmm. Abu faruwa to amma tabbaci kawai shine kai ranar zaɓen To, a uh, Prof, ko za a ɗan iya yi wa masu sauraro takaitaccen bayani dangane da illar da ke cikin mutum uh, a bashi kuɗi ya zaɓi wani saboda kuɗi ma'ana dai ya sai da ƙuri'arsa kenan. To, mu dai abin da kullum muke faɗa shi ne wannan bubar al'ada ce kuma ba za ta haifa wa kowa ɗa mai ido ba. Saboda ita siyasa dama an musamman zaɓe abin da ake nufi shi ne ka zaɓi wanda ra'ayinka ya kwanta maka. Saboda haka idan mu ra'ayi kamata a ce sai an sai wannan ra'ayi naka ba mm. kuma shi zaɓe ana yin da ne saboda a samar da shugabanci a zaɓen shugabanni waɗanda su ne za su ja ragamar gwamnati su ne wanda za su ɗauki al'umma su ne wanda alhakin shugabanci yake hannu to muddin sun cire kuɗi ne suka sai ra'ayin mutane ko kuma suka sai wannan shugabanci nasu to akwai iloli da maka na farko dai wannan babban na ne akan ita kanta farkin dimokuraɗiyya kenan babu zaki ke na biyu kuma an mayar da shugabanci kamar kasuwanci saboda duk wani wanda ya ka to wallahi sai ya mai da kuɗinsa ya ci riba ko ba shi tikiti ne ya muku mulki ba mai kyau ba kuma korin Allah Allah zai Allah zai karbe da gangan kun sai da yanci ku kuma kun ba da dama ku hmm. mulkin halattacce ba shin halartar mulki ba a'a duk wani wanda ya sayi kora to ina tabbatar maka cewa shi irin shugabancin da zai yi zai ne abin da ya ga dama ko babu wani babu wani wanda isa ya ce masu komai saboda zai ce a ya zai Najeriya kasa ce wadda suke cike da matsaloli manyan da ƙanana bila adadi. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau sai editan shirin Sagir Kano Sale ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.